da arba'in da takwas wanda kuma ya daidai da goma sha bakwai ga watan yuli miladiya dubu biyu da ishirin da shida um, muna godiya ga Allah subhanahu Ta'ala da ya dawo da mu ga cigaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabu tafsir al-Qur'an kuma muna cikin suratul Tauba za mu tashi al-khawaliqu cikin babi na nau kenan muna cikin babi babun qawluhu ta'ala walija to kakashin wannan babin da kalmomi da dama imam bukhari ya bijiro da su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 ويجوز أن يكون النساء من الخالفة لا تقدر جمعه إلا حرفان حارث وفوارث وهالك وهوالك الخيرات واحدها خيرة وهي الفوابل مرجعون مؤخرون الشفا الشفير وهو حده والجلف ما تجرف من السيول والأودية حال حائر قالوا تهولت البئر إذا انهدمت وانهار مثل لأواه شفقا شفقا وفرقا قال الشاعر إذا ما قمت أرحلها بليل تأواه آهة الرجل الحزين نعم imam bukhari rahimahullah har yanzu yana cikin yi mana bayani dangane da ma'anonin na suratul tauba da yake khawadif rawdo da an yakunu مع الخوادف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون يتي الخوادف يتي الخالف الذي خلفني وقعد بعدي معنى خالف shine wanda ya maye ne sai ka kaza wani ya maye da girin nan da ka kaza to ya maye maka kenan ya zama khalif ta sai ce Allah zai khalafani wanda ya maye ne faƙa da ba'adi sai ya zaman ninsa ba'adi bayan ni na ɗaga wa minhu daga kalmar alkhalif ɗin ce ya lukuhu filgabiri ya lukuhu inda manzo sallallahu alaihi wasallam da addu'a janaza yake roƙo na cewa ya Allah ka maye mai في الغابرين سكن وعن دزافي ثورة أبايرسا تو أبرمس الزوري الدزاف مي مسكين أمن شيد تاريخي الغابرين بمعنى الباقين كينا الغابرين ويجوز أن يكون من النساء من الخالفة هذا إمام البخاري ذكر الخوالف jam'i ne to alkhalis ɗin da yake yana nufin mufrad na shi ne khalif to sai dai ya samu kalubale dangane da wannan ma'anar bai baya don cewa rago bi an ya kuno ma'al su waɗannan munafukai da aka gayyace su zuwa yaƙi suka ta ba da uzurra na ƙarya na su yi zaman su ba tare da sun fita yaƙin ba Allah ce sun yadda ne su kasance ma'al hawani tare da mata waɗanda ke zaune gida dama tare da maza masu uzuri na gaskiya sun ko sai suka zo da uzurra na ƙarya saboda ka ne jam'i ne na khalifa khalifatin kamar yadda za mu ji abin nan eh, eh, gaba kaɗan saboda haka nan da ya ce eh, khalif idan an ɗauka mufrat ne amma kuma mazakkar saboda haka jam'un ɗin shi sai ce khalifina khalifina ba khawalif ba an khawalif jam'i ne na mata shi ne sai ce wa ya juzu cewa yana yiwuwa an ya kuna ma'anar ta kasance jam'i ne an ya kuna an nisa ma'anar ta kasance jam'i ne na mata wato khawalif sun kenan idan khawalif ya zama jam'i na mata inan min al-khalifati sai mufrad din ya kasance khalifatin ba ba khalif ba nan ce khalif mufrad muzakkar ne amma khalifatun mufrad muannas kuma khawalif in jam'i ne na nisa saboda ka khalifatin shine daidai kamar yadda yake wayar juz to haka nan din kuma malamai haka suka tabbatar cewa haka nan ne daidai din wato ya juzu an ya kuna yana yi wa muradin khawalis din ya kasance annisa jam'i ne na mata ba jam'i na maza ba don haka nan ne kuma domin al-khalifati daga khalifatin ne mufrad kenan aka samu ne khawalis na jam'i na mata to sai yace wa in kana jam'u dhukur fa innahu lam yujad in ko an dauka cewa jam'i ne na maza khawalif din to fa innahu lam yujad ba taba samu ba ala taqdiri jam'ihi ga kaddara jam'in khawalif akan sigan khawa'il khawa'il ba taɓa samun jam'i ya kasance abin khalif ko fa'il kenan jam'i ya kasance fawa'il to ba a taɓa samun haka nan ba kile daga cikin muzakkar ne shine ce illa harfan sai kalmomi guda biyu kaɗai. su ne aka samu a larabci mufrad khalif jam'i sai zo khawalif ko kuma ce fawa'il ga mufrad fa'il khalid namiji ne mufrad mudakkar amma wurin jam'i ne zamo ne khawaqil kamar yadda yake nan khawalid to wanda kalma khalid ba ta cikin kalmomin da larabawa suka tahi akan yi mata jam'i da khawalid waɗannan kalmomi su ne ne khalid fariqun fa'ilun kenan mufrad ne muzakkar amma kuma sai da jam'in nishi ya zo fawarisun khawalifun kenan ita da sigan mafa'ilun ko kuma fawa'ilun da kuma halik kan ce halik zama mufrad ne muzakkar ka halikatun an ka ce halikatun mufrad muannas amma halik mufrad ne muzakkar amma shi ma din sai jam'i sai so da hawa likun hawa likul alakaffu maza kenan jam'u muzakkar ne shi ma zo da sigar qawaid daidai da khawalif to barci waɗannan kalmomi guda biyu to babu wata kalma wadda take mufrad muzakkar ala sifati fa'il da aka samu jam'i ya zo ala sihati fawa'ilun a larabci babu sai waɗanda kalmomi guda biyu da farisun da kuma halikun saboda haka ya ce hawalif jam'i ne jam'i na maza ko na mata jam'i ne na mata kamar sai imam bukhari maimakon ce alhalifatu sai bai ce haka nan ba sai zo da mufrad muzakkar wanda ke da yadda malamai suka ɗauka shi gaba ɗaya ba haka ne ke nufi ba shi dai ya zo da lafazin ne muzakkar domin ya ba da ma'anar lafazin in ya ba da ma'anar lafazin tukun ya koma babin da ake ke sa bancin ya ce allah zai halafani ko da ba'adi yace wa ya yakhluquhu fil ghabirina Imam Bukhari ya gaba ba da ma'anan al-khaliq tukunna sai koma ma asalin kalmar da al-Qur'ani din yadda ta zo khawaliq ina cewa yuzu an yakuna an-nisa yana yiwa wannan jam'i din jam'i ne na mata in ko jam'i ne na mata to menene mufrad min al-khalifati mufrad shine khalifati tukuna ya bayanin dalilin da ya sa khawalif ɗin ba zai zamo jam'i na maza ba ya ce don ba a taɓa samun wata kalma mai jam'i khawalif ko mufrad a ce muzakkar da ne sai dai mufrad ya zama mu'annas kalmomi guda biyu da halif da halik kuma ba su ne cikin alkur'ani ba wallahu a'lam الله يقول أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الخيرات لهم الخيرات واحدها خيرة وهي الفوابل وتصنع الخير لي ديوة وتنفذل لي ديوة بيوة بيوة لو بنجدي جيمس لأن الشفا ألا شفا جرس ومن أسس بنيانه ala shafa jurfin harin hara bihi fi narin jihannan me ake nufi da shafa shafa na nufin gaba ala shafa wa huwa hadduhu naka ce hadduhu wato jurfin abu gaba ɗai shine hadduhu nan ce kaifin yuka an kawo ƙarshen kenan gaba ɗaya to shine ma'ana hadduhu wal jurfu to me ake nufi da juru nan ce shafa gaba eh, juru shi ne ce ma ta jarrafa mina suyuli wal audiya ba ta jarrafa wato abinda wurin da ya zazzage ko kuma eh, ya zaizaye daga gabar jere da kuma zazzabi to irin wannan wurin da ya fara zaizayewa yana ruddawa ciki yana faɗawa ciki ga wurin gaɓa, sannan ko gaban ma ba mai ƙarfi da ake iya takawa a yi tsaye ai abin da za a yi a nan wurin ba wannan gaban ma gaban na zaizayewa to irin wurin da suke tsaye kenan a lokacin da musulunci ya isko su ala su fajirfin harin harin bi mana ha'ir wato mai fadawa mai rujjawa la'awwahun inda ibrahim la'awwahun hali lalle annabi ibrahim la'awwahun mai kukan ciki ne ko mai kukan zuci wanda abu ya kai mai matuka sai ka ji zuciyar da gurnani na fito mai to annabi ibrahim yana daga yana cikin irin waɗanda a hakan saboda mai shafakan wa farakan saboda tausayi wa farakan da kuma tsoro alfarq shine tsoro sannan shafaku kuma tausayi saboda wadanda ɗabi'o'i guda biyu da aka annabi Ibrahim idan irin wannan abin ya faru sai zuciyarsa ce ta farfasa, yana da kukan zuciya shine ne wa wakalar sha'ir ko idza ma kuntu arhaluha bilailin ko awwahu ahatar rajulin hazini wato mawaki ne da shi da godiyarsa a ce za ma kumtu idan na tashi alhalu ha bilaili ina ɗaura mata sirdi a cikin dare arrahalu sirdi kenan bilaili imana fi laili in yi na tashi ina ɗaura mata sirdi a cikin dare da awwahu sai ta ta kukan ciki ko kukan zuci a hatar rajulin irin yadda mutumin da ke cikin farin ciki da damuwa shi ma yake ake jin kuka daga cikin cikinsa to ita ma wannan kaguwar na karma mata sulbi cikin dare ta san cewa to tahiyar da za a yi ba karamin tahiya ba ne kun galiban duk tahiyoyi masu tsawo haraba da dare suke yin tafiya saboda yanayin zahi da suke ciki mutum zai iya tafiya da rana haka nan face sai da dare sannan imam bukhari daga nan sai ce mai alarama babun aure ba ta maka eh, azanin ba تأثرهم وتزكيهم اوكي باب قوله تعالى وش كلمه شيء براءة من الله نعم بابا كما مرجونكم ايوه على رمى بكتنا من واخرون مرجون لامر الله التي اما يعذبهم واما يعذبهم واما يتوب عليهم واخرون Allah ce akwai wasu kuma na daban waɗanda sun kawo zurrarsu amma murjauna li amrillah kenan so bismillah ku zo da shi wani ne zo sai musulunta Allahu a'lam alaikum assalam wa fa'ani sawa ayyuwa alhamdulillah sawa daga wacce Ko mai hidimar ƙasa aka turo shi nan gidan marayu na jarman eh, sarkin musulmi da ke nan tabbato to shi ne ya yi sha'awar musulunci ya gaba abin da ya dace da shi sai dai shi musulunta If I mention the shahada, you mention it. Ashhadu. Ashhadu. Say it louder. أشهد أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله Your name is a Muslim. What is your command name? Your name. Emmanuel. Which name do you prefer in Islam? Isa. So from now on, your name is Isa. Yeah? Someone who does not know that name, is you call the Emmanuel, you answer it. If after you answer it, you tell him that you have become Muslim, so your name is Isa. Mm. Some say you will one called eh? eh? Uh, you are listening here? Okay, okay, okay. Uh, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi musuluncinsa kuma ya tabbatar da shi a cikin musulunci. Eh, we pray for God to guide you in the Islam and to become well uh, Muslim and to become one of the ulama in Islam. So Islam, you have to read. You have to seek the knowledge of Islam. Hmm? You can perform Islam without knowledge. So those you are staying with them, the Muslim you are staying with them, they will continue guiding you and teaching you the primary sources of Islam. You understand? May God help us. Eh, a je a yi mai gwada mai yadda zai yi wanka. Eh, in za a yi a yi gadon ɗin shi ma ya tsar matawahi a shiga tare da shi sai a nuna mai yadda. Na wannan da alhamdulillah am kalmar murjaun wa akharuna murjauna lillah wa qulna lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansha uzurran amma wasu da suka ka uzurran su sai annabi ya ce ku ko ku jinkirta ba shine mana mu'akharun an dakatar da karban uzurarsu an jinkirta musu su ne waɗannan wa'ala talatatin da zina ku? su ne su da malik mararar tabnu rabi'a da hilal ibn umayya to su ne waɗanda ake magana daga nan ne aka samu kalmar murji'a Kungiyar nan shahararra da aka sani a musulunci murji'a wa'anda ba su la'akari da cewa kawawa ayyuka na da cikin imani kuta suka ayyuka na alkhairi a ba suke imani saboda haka ɗin mutum mumini ne mumini ne wasu sannan shi da azumi da zakka da sauran su dunna cikin imani eh, shine abin al'amal bil jawarih suka ce ba su cikin imani saboda haka su gare su imani bai karuwa bai raguwa ba da murji ake to Allah ya mana sauki da irin wannan kungiyar to ana ramma ta samin babun qawluhu ta'ala براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدوا من المشركين أذان إعلام وقال ابن عباس أذن يصدق تجهلهم وتزكيهم بها ونهرها كثير والزكاة أصل الإخلاص لا يؤتون لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله وداهون يشدهون قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة نعم باب قوله تعالى قول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وتبرنت لكما تسكت هنو دقى الله سبحانه وتعالى ورسوله كما دقى من ذلك زوا إلى الذين عاهدتم زوا دوجا من تفكى على الأول إلى سوء إلى المشركين mushrikai zuwa ga mushrikan da kuka yi alƙawari da su nan min din ba yana nufin tabbidiyya ko kuma shugabannin mushrikai da kuka yi alƙawari da su kamar yadda zai zo nan gaba innahum la aymana lahum ko ba su da alƙawari bayan an riga an yi alƙawarin da su to azanin wa azanin min Allah wa rasuli ne ake nufi da azan shine i'lam saboda ga kiran sallah da ake i'lamun ne bi dukhulil waqt i'lamun bi dukhulil waqt shine azan saboda haka dole ne mai kiran sallah ya tabbatar da cewa lokacin sallah ya shiga sa'annan zai kiran sallah zai shelantawa zai yi cewa fa lokacin sallah fa yayi idan lokaci bai yi ba ya zo makaryaci kenan sallan subahin aka halatta a yi kira kafin idan lokaci shi ma ɗin ana yi ne a matsayin tashe a matsayin tashe sai sa ake a salatu hairu minan nawm ga wannan kiran sallan farkon da ake yi tun lokacin sallar bai shiga ba kamar yadda da sallah da wasallam ce inna bilalan yu'azzinu bilaylin shi ba cikin dare yake kiran sannan. tashe yake yi saboda haka kada wannan kiran sannan bilal din ya hana mai azumi cin sahur ko shan abin da zai sha na sahur ko tsayi wa qala ibn abbas ibn abbas ya ce udhun Allah ce wa minhum alladhina yaquluna huwa udhun daga cikin munafikai akwai waɗanda ke suka annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce mai udhun ne duk nufi da udhun wato duk labarin da ka zo da shi saurara mai kai in yaro ne in matashi ne in babba in namiji in mace ya zo mai da suka zo mai da labari duk tsayawa yake saurari saboda haka su a ganin su wannan sauraren da yake wa mutane daban-daban yana ba kowa haƙƙin shi ya fito da korafin ne suna ganin cewa wata suka ce yadda kai ne kamar ba haka na daidai da shugaba ba alhadin kuwa wannan shi ne musulunci ɗin ka ba kowa haƙƙin shi ka saurare shi in ya so a ba shi jawabin da ya dace da shi kuma Allah ya ce wa kullin amwalin sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum tutahhiruhum ka tsarkake su wa tuzakkihim kuma ka tsarkake su kuma ka tsarkake zukatansu ka tsarkake dukiyoyinsu kuma saboda haka tasir na farko na zuwa ga zukata a tsarkake zukatansu daga shirka sannan su zakihin a tsarkake kuma dukiyoyinsu ma'anar ta wasu malamai suka bayar ke imam bukari ce wani hauha kasirun ya ce waɗannan ma'anoni su zakihim su zakihim azzakatu azzakatu na zuwa da ma'anoni da yawa wazzakatu as-sa'atu wal ikhlas ita daga cikin ma'anar azzakatu su zakke da shi ne ne abba'atu ya sa'a da biyayya da ikhlas da kuma tsarkakewa na cikin ma'anar azzakatu saboda haka ba tsarkake dukiya kadai azzakatu ke dauka ba tana daukan ma'anar al-ikhlas tana daukan ma'anar abba'atu shi ne sa ya zo da kayan ma da ba kama cikin wagga sura dalilin zuwa da wannan ayar kenan wa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata cikin su ta da take ko sai amma sai je ko ta nan saboda wadda ma'anan da yazo da ita ta abin nan eh, al-ikhlas at-ta'ati yace Allah ke bani azaba ta tabbata ga mushrikai allazina la yu'tuna zakata wadanda ba su ba da mai zakka za a ce ta dukiya ba zakka ta dukiya ba wadanda ba su tsarkake su wannan sai kalmar ta zo da ma'ana al-ikhlas saboda ka azaba ta tabbata akan su sun ba su tsarkake su ba sannan yuzahuna ذلك بأنهم ذلك قولهم بأفواههم يضاهقون قول الذين كفروا من قبل وقالت اليهود وزير من الله وقالت النصارى فيهم من الله Allah ce zalika wannan fate da suke yi ƙaunuhun bi afuwahitin iyaka kawai fate faɗe ne daga bakunansu duk abin da suka sharko sai su faɗi cewa uzairu ɗan Allah ne isa ɗan Allah ne ba su da dalili a kai sharci faɗi ne kawai yubahiruna sai kalmar imam bukari rubuta yubahuna ko wato suna kwatantawa suna kamantawa al-mubaha shine kamantawa yushabbihuna wato suna kamantawa da abu qawlan ladina kafaru min qablu zancen waɗanda suka kafirta gabanin yahudu gabanin nasara mushrikan larabawa kuma suna cewa mala'iku yayin Allah ne kuma mata ne saboda haka kamantawa ne suke yi da abin da mushrikan din suka faɗi amma bukari ta haddasa na abul wali shine hisham ibn abdul malik al-sayalisi قال حدثنا شعبة إلى أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج الأتكي عن أبي إسحاق بن عمرو بن عبد الله السبيعي آه الكوفي كما قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول استناج براء بن عازب رضي الله عنه ينا سوى آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الحلالة وتؤايه الحلالة قالوا سنة في سورة النساء cewa na ana maka tambaya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da gado wanda ya mutu bai da ɗa bai da iyaye bai da ƴaƴa bai da jikoki wato babu usul babu furu babu iyaye kakan kakanni babu iya, babu jikoki ƴan uwa ne da sauran dangi za su zo su gaje shi za su yi mai ku. zagaye shi za su yi su ce to ga mu ko ne ce to ga shi wani ma yato a bashi rabu shi yamanin alkalalatu wato gadon zagaye kenan kodin ehm, lahu yusikum fil kalala ko ka ce musu Allahu yusikum Allah shi ne zai baku amsar wannan tambayar da kuka yi na gadon kalala. Ibrahim wasu ke cewa fil kalalati رضي الله منزلة وبان تشريف ما أفتى به الله duk gaba ɗin ilimin gado Allah ne subhanahu wa ta'ala ya bayanin kwata filla abu kaɗan ne ya zo ga hadisi wannan su ko malaman fikihu suka ta bayyanawa da kuma abin na ƙara sharhi saboda haka yana da cikin daraja da matsayi da ilimin gado Allah subhanahu wataala bai wakilta wani manzo ko wani mala'iki da bayani ba lakin sai da Allah shi ya rungumi ilimin gado kuma ya bayani fatahillah A nan sai babun alaram babun abuwan wa akhir suratul nazalat qira'atu wannan mahallin shahid kenan ta kawo wannan hadisi in an ce akhir ayatun nazalat yasaftuna wa akhir suratun nazalat kuma sura ta ƙarshe wanda ta sauka mai ɗauke da hukunce-hukunce suratu bara'a na'am babun qawluhu ta'ala أسلوا في الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخرج الكافرين في حوثين قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن الشهاب قال واخبرني عمر بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين بعثهم يوم النهر يؤذنون بمنن ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم ألتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة رضي الله عنه فأكان معنا علي يوم النهر بأهل من ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان باب قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر التي تصيه في الأرض قياوة أبنكتا أربعة أشهر أن إمام مقوته أن باقوة نداما أي مقوة إنسالالا أده أما وعده وشني أنكم غير معجز الله كوبا ما تقوايا أنكم جدا فجعلنا هنا شوف يا مقوة ana ta jinkirta mu ko za ku zo ku musulunta wa anna allaha mukhzil kafirin kuma ku sani lalle Allah zai kunyatar ya kunyatar da kafirai kuma ku sa ido ku gani ihu imam bukhari ce siru ai ku yi tafiya a ban kasa ku yawata حدثنا سعيد بن عفير سعيد ابن كثير السنة سعيد ابن كثير نعم an jingina shi ne zuwa سعيد kakansa كثير ibn kasir ibn ufayl قال حدثني الليث كما ابن سعد السهمي المصري قال حدثني أخير كما ابن خالد الأيلي المصري عن ابن شهاب ابن محمد ابن مسلم كما أبو بكر كما المصري ثم المدني وأخبرني حميد بن عبد الرحمن shehu qayyim na da malamai guda biyu kenan ibn shahab da kuma humay shine ibn abdurrahman al-himyari anna abu hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah yace fatani abu bakr fi tilka al-hajja abu bakr ya aike ni a siddiq radiyallahu anhu في تلك الحجة سوى أن أيك حج دع النبي أيكش يجي شيئا دع أول أيك حج دعنا دع برنت وحمدي تبرنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدك مشركين حكينا يا في مؤذنين إن ذا ودى لتكما تشيلا تاوى بعثهم يوم النحر يوم الحج الأكبر كينا رانا ليا كورا ننيا أيكا waɗanda za su yawata cikin mahajjata su shelarta yu'azzinuna nuna minan su ba da wannan shelan amina inda a ran nan duk kowa gaba ɗaya an tattaru Allah ya hujja ba da al'amin mushrikun cewa kada wani mushriki ya zo aikin hajji ba da bayan wannan shekarar shi ke na arubi duk wani mushriki kada ya yadda a gan shi wurin aiki mai maza ya kofu ta uriyanu ko bayan wannan shekarar kada wani ya zo ya dawa fi ɗakin kaba tsirara an shaidanta musu an sanar da su suna abin da dawa eh, fi tsirara ne don su kuma kada ya kasance wata babin su ba na hada bane saboda haka sai a ɗebe su a zuwa yi ɗawafin tsirara hmm? sai shekartaka ta kai haka nan da kafircin su abu ya kamance. Saboda da mai koma mata ba zuwa fi tsirara ko su ba tuhuma zuwa su eh, su ba ni halatta ne ba sai maza kawai ake tuhuma haka nan a saman da haka aka zo aka yi wannan shi aka shaidanta. wato wannan ya zama share fage ga hajjatul wada na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shekaran da annabi ya zo hajjatul wada shekara ta dawo to babu wani mushriki da ya zo aikin hajji sannan kuma babu wanda ya zo yi tawafin ƙuryan kala humay humay ibn abd alrahman yace kuma ardafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ali ibn abi talib bayan annabi ya aika abubakar da wannan saƙon sai ya kuma kuma goya mai alibin abin tsalib kuma ya ce kai ma alibin abin tsalib ka tahi da wannan saƙon da na aiki abubakar kai ma ka je da wannan saƙon amarahu an yi an zina a, ya umarce shi cewa ya shelanta musu ya karanta musu suratu bara'a an farko har ƙarshe ga matakin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukar musu saboda haka ya umarce manzo sallallahu alaihi wasallam a sanar da su kada abu huraira abu huraira ce fa azzana ma'ana aliyu aliyu yawmal ahari yace sai shi ma aliyu ibn abi talib ya zo ya sanar ya shelar da suratu bara'a din tare da mu da abu akar ya aika mu ma mu je mu shelanta kada mushrikin da eh, aikin haji bayan wannan shekara haka ma kar wanda ya zo ya dawafi kirara fi adaminan albara'a ya zo ya sanarwa shelanta a cikin taron da aka yi mina suratu bara'a ya karanta musu don ida saƙo annabi sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun kuma kada wani mushriki ya zo aikin hajji bayan wannan shekara aka ma la ya tsoku bil baiti uryan kada wanda ya zo ya yi tsawafi tsirara bayan wannan shekara shi ke na ansu saboda ka sako biyu ne aikin hajji da shekara sai shekara amma tawafi kullum ana yin tawafi amma hana su aikin eh, aikin hajji to saura tawafi tsawafin ne ba inda hana su gaba ɗaya ba amma duk wanda zai kada ya tsira ne daga nan sai ya dara babu Allah ta'ala wa adhan min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar an Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluh وإن تمتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم قد آذنهم فأعلمهم تعبد قوله تعالى وعذابا من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر نشوى الى الناس ذو جمتاني ابن عام من جمغريني الف استغراق الجنس اما اريد به الخاص وسكت عنيني دبر حتى نفي اشيلا تامس ونسى نروت ba san gaba ɗaya mutane gaba ɗaya ba kamar da ce bara'atu min Allah wa rasulihi ila ila wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar ko anna laha bari'un min al-mushriki to wadanda mushrikai su ne shelantawan zai fada a kansu amma sauran mu'minai su ko za su kafa hujja a kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya faranta da su manzo su sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faranta da su su su samu dalili akan haka da yawmal hajj akbar kuma ranar layyace nan annallaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu fa in kuntum Allah ce idan sun tuba suka dawo daga shirkar su suka yi imani fa huwa yin haka nan din khairul lahum shine yafi a gare su saboda haka zabi ne in sun tuba walillahi alhamdu haka nan Allah ya fito wato Allah ya fito tuban bisa ga kangarewa in tawallaitum idan kuma suka ba da baya gaba da yin imani ko kuma idan kuka ba da baya sai jawabin ya dawo abin da al-mukhatab idan kuka ba da baya in ji ubangiji in tubtum idan kun tuba fa huwa khairul lakum haka nan shi fi alkhairi gare ku in tawallaitum idan kuma kuka ba da baya ga barin imani to mu ku sani annakum cewa ku mushrikai ghairu mu'tazillah ba masu buwayar Allah ku ba sannan bashar ladina kafaru bi azabin ali dan aka zo da kalmar bushara nadi bushara labari ne na alkhairi ake wa mutum albishir da shi wannan mushakala abinda malaman balala ke cewa wato ka ba su labari waɗannan da suka kafirta ka ba su labari da wata azaba alima mai raɗaɗi da za ta shafi su ranar alkiyama illal ladina ahadtum min al mushrikina Allah ce to an soke wasu daga cikin wannan ilan sanarwa su wane ne waɗanda kuka kulla alƙawari da su waɗanda alkawarinsu zai zarce arba'ata ashhur din nan da Allah ya ambata fasihu fil ardi arba'ata ashhur ba kai wadanda aya alƙawari da su za a wuce watanni hudu din na alƙawarin bai cika ba tukun to warware musu alƙawari za a yi a'a ba za a warware ba da kuma waɗanda kuma su daidai watanni hudu alkawarin su ne zai cika kuma ba su cikin wannan dogaciyar da an kai saboda haka su za a kiyaye musu alƙawarin su har zuwa lokacin da alƙawarin su zai cika sai sa Allah ce illal ladina ahadtu a ke sai wanda kuka alƙawari da su min al-mushrikin daga cikin mushrikai kuma lam yanqusukum shay'an sa'annan ba su tauye muku wani abu daga cikin alƙawarin da kai da su ba ba su kwanke wani abu na alƙawarin da su kai da su ko da abu guda ne ba sannan eh, sharaɗi na farko kenan idan alƙawari da su akan abu biyu ko uku to ba su kwanta ko da ko guda ba sharaɗi na farko sharaɗi na biyu walam yuzahiru a dan? sannan ba su taimaki wani akan yaƙanku ba ba su je so kama ba abokan gabanku har su yaƙe ku ba sharaɗa guda biyu kenan idan sun cika waɗannan sharuɗan to fa atimmu ilaihim ahdahu ila mujtahid ku cika musu alƙawarin da kuka kula da su har a kai lokacin da adadin alƙawarin ya cika ko da ko za a zarce watanni hudu din nan da Allah ya إلا إلا الذين عهدتم مدة إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى wato cika alƙawari na daga cikin khisalin taqwa dabi'o'i na tsoron Allah to kuma inna Allah yuhibbul muttaqin shi ko Allah yana son masu tsoron Allah ko da haka ku kiyaye ku cika wannan alƙawarin azanahum imam bukhari ta azanahum bi ma'ana a'lamahum wa azanun min Allah ko آذنهم واتو ياسنا لسوكنا أعلمهم حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني قيل قال ابن شهاد فأخبرني حميد حميد بن عبد الرحمن أن أباه هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة المؤذنين بعثهم يوم النهر يؤذنون بمنن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد قال حميد ثم عطف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل من يوم الأهل ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان حدثنا عبد الله بن يوسف بن الترمذي المصري قال حدثنا الليث الى ابن سعد حدثنا وقيل الى ابن خالد الايلي قال ابن شهاب وقيل قال ابن شهاب فاخبرني حميد بن عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمن شين يكرم حتى ابن شهاب وان ابا هريره رضي الله عنه قال basani abubakar radiyallahu anhu fi tilkal hajja cewa abubakar ya aike ni a wannan aikin hajjin da annabi ya aike shi da sako ilma zirin cikin masu shelantawa ba sa hum yawman nahar wato ranar layya ya aika su yu'azziluna bi minan su je su shelanta a minan Allah ya hujja ba'da al'am mushrikun da shi mu ci abu yana ba mu labari cewa saƙon shi ne Allah ya hujja ba da al'amin mashirikun kada wani mashiriki ya yadda ya zo ya aiki hajji bayan wannan shekarar kada ya sofa bilbaita oriyan sannan kada wanda ya zo kuma ya dawa su ɗaki ƙaba tsirara ƙada fa mai mai shi ibn abdurrahman ya ce kuma ardafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ali ibn abi talib ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya goya ma abubakar aliyu ba abi ɗalib bayan abubakar ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aika aliyu kuma ya je ya goya mai baya amarahu ya umarci ali an yu'azzina bi bara'a ya je karanta suratu bara'a gaba ɗai fada abu huraira abu huraira ce fa'azana ma'ana aliyu fi ahli minan yawm nahar bi bara'a Ali bin Abi Talib ya ya shelanta suratul bara'a gaba ɗaya aminan tare da mu a lokacin da muke shelanta eh, Allah ya tsofa bil baiti uryan wala hujja ba'da al'ami mushrikun cewa Allah ya hujja ba'da al'ami mushrik kada wani mushriki ya dau ya zo ya aiki hajji bayan wannan shekarar sannan kada wani mushriki kuma ya je zo dawo dawa ɗakin Kaaba waliyan yana tsirara waɗannan shela guda biyu sun gaba da isar musu sun tara a shekarar hijira kenan shimfiɗa ga aikin eh, ga hajjatul wada bayan wannan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo yi hajjatul wada shekara ta goma kenan to dama masu kamera na nuna mana lokaci sai mu dasa aya a nan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da ke ciki dukkanin da ya faru a bayanin da dai Allah ya fi mini ya yi cikin zukatar masu saurare kan subhanaka allahumma hamdik a shaɗu an la ilaha illa anta turka wa atubu ilayi suna jin da zo wani ya yi gyara ga kwanan watan da na faɗi ko uku ga wata ne ba hudu ga wata kamar yadda na ce ba kọ́ o bí